Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata biyu ga watan takwas na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani hari da makiyaya suka kai a garin Kaɗamin na jihar Adamawa ya yi sanadiyar hallaka mutane goma sha ɗaya a yammacin jiya. za kuma ku ji abin da masana harkokin siyasa ke cewa game da rufe ofishin kwamitin kula da kasafin kuɗin bana a majalisar wakilan najeriya da jami'an tsaron farin kaya suka yi yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke kallon irin rawar da 'yan sanda ke takawa a harkokin siyasa lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wani. Assalamu alaikum jama'a. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a nan Amurka, Donald Trump, yana kare fuskantar tofin Allah wadai. a yau talata biyo bayan wata wasu kalaman batanci da ya yi ma wani ba mulke musulmi wanda ɗansa ya mutu a yakin amurka da iraki a shekarar 2004 shugaba barack obama ya faɗa a fadar white house cewa trump ɗan kasuwa ne da yake takarar wata kujerar siyasa a karo na farko bai cancanci ya gaje shi a matsayin shugaban amurka ba kuma yana ci gaba da tabbatar da hakan obama wanda ya bayyana cikakken goyon bayansa ga 'yar takarar democrat hillary clinton a zaman magajiyarsa idan ya sauka kan wannan kujera a watan janairu ya yi kira ga 'yan jam'iyyar republic da su yi allah wadai da trump yana mai faɗin cewa korafi da ya yi a kan wato khizir khan da matansa gazala bayan da suka bayyana goyon bayansu ga clinton a wajen babban taron jam'iyyar republican wannan maganar da ya yi na rashin mutunci ne obama ya ce idan har ba an fito ne aka bayyana da kalaman trump ba to duk wata kukar da suke yi su 'yan republican game da shi wani holoko ne kawai obama ya ce ko shakka babu don takarar na republican bai cancanci ya zama shugaban amurka ba barak obama ya yi waɗannan kalamai ne jim kaɗan bayan taron 'yan jarida da ya yi wanda ya gana da ainihin prime minister singapore lee hsien loong A yau Talata jami'an gwamnatin Amurka suka mayar da martani cikin tsanaki ga zargin da shugaban Turkiyya ya yi a fusace cewa kasashen yammaci suna goyon bayan ta'addanci tare da bin bayan waɗanda suka shirya masa juyin mulki wanda ya ci tura a watan da ya shige. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce babu shakka shugaba Recep Tayyip Erdogan yana da 'yancin bayyana ra'ayinsa da kuma fusatar sayar da ya ga dama. A cikin wani jawabin da ya yi yau Talata a talabijin, shugaba Erdogan ya sake nanata cewa 'yan kore na cikin gida su ne suke aiwatar wato suka aiwatar da juyin mulkin da aka kulla daga waje kuma waɗanda turkiyya take ɗauka a zaman abokai sun naɗa hannu suna goyon bayan waɗanda suka shirya juyin mulkin da kuma 'yan ta'adda Kakakin ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ya ce duk da kalaman shugaba Erdogan da ke kara yin tsami, babban abu shine har yanzu ana ci gaba da ƙawance a tsakanin Amurka da Turkiyya. A cikin jawabin nasa, shugaba Erdogan ya yi kira ga Amurka a kai tsaye da ta miƙa wa Turkiyya wani tsohon limami da shugaban na Turkiyya ya yi zargin cewa shine ya kitsa shirin kifar da zababbiyar gwamnatin dimokuraɗiyyar tasa. duk da cewar an kwashe sama da kwanaki 80 ana dauki ba daɗi a garin aleppo inda 'yan tawaye ke da ƙarfi fararen hula suna amfani da dama da 'yan gudun 'yan agaji suka ba su suna barin wannan yanki na siriya inda yaki ya ɗaiɗaita iyalai da dama ne suka bi hanyar ɗaya da su 'yan agajin suka samar a ƙarshen mako suna barin wannan yanki na siriya wanda ke ƙoƙarin jefa al'umma cikin wani hali na kakanikayi a birnin gabashin siriya inda 'yan tawaye suka mamaye tun shekarar 2012 sojojin rasha sun ce akalla fararen hula 200 da sojoji 69 ne suka gudu daga yankin mutane 'yan kalilan da suka gudu daga wannan wuri yana tabbatar da irin mawuyacin hali da fararen hula da masu tsaronsu suke ciki a birnin wato gabashin kasar kenan inda 'yan tawaye ke rike da shi da suke kuma kauce ma ayyukan ta'addancinsu amma kuwa mazauna wurin sun bayyana a wata hirar skype da voa ta yi da su cewa akwai iyalai da daman da ke son barin wannan yanki amma suna tsoron bin hanyar da 'yan agajin suka tsara wanda wanda suna ganin zai iya kai su ga a tsare su kamar yadda ya faru a birnin homs a shekarar 2014 inda galibin mutane suka bata ciki har da waɗanda suka amince da umarnin da gwamnatin ta bayar da su bar wannan yankin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mutane goma sha ɗaya sun riga mu gidan gaskiya a harin da fulani makiyaya suka kai a ƙauyen kaɗamin na ƙaramar hukumar damsa da ke jihar adamawa da yammacin jiya wakilin sashen hausa sanusa adamu ya ziyarci ƙauyen ya kuma yi hira da wasu da suke gudun hijira ga rahoton da ya aiko mana mai suna Franka na to daga kaɗamin ne yaki ne yake yi shine muke gudu ne jira muna tafiyan damsa. Ina iyayenki da mamaninki da babaninki suke? Waɗansu sun gudu sun je da zuware wayansu kuma tare da su muke tafiya muna tare da kannena da yayanena. Ɗaya daga cikin yara da mata da suka tsira da ransu daga kisan gilla da Fulani makiyaya suka share kwanaki uku a jere suna kaiwa ƙauyen kadamun na karamar hukumar damsa da ke jihar Adamawa da na iske kilomita bakwai ɗauke da 'yan komatsansu ke bayanin irin hali da suke ciki. Lokacin da na ziyarci kaɗamin wanda yanzu haka ya zamo kango sai wasu 'yan ɗaiɗaikun matasa da kuma gawawwaki takwas a yashe a harabar makarantar firamare ta kaɗamin ciki har da na wadda ya ci zaben kansilan yankin na ranar Asabar da ta gabata yayin da kowa su gawawwaki uku na ɗakin ajiyar gawawwaki na babban asibitin Numan. Ga bayanin Adeno Ezra wanda ganau ne da kuma wasu daga cikin mutanen yankin da na yi hira da su. wallahi wannan abin da ya faru a idona ne gwangwan don wannan abin da zai fara faruwa ya faru ran friday mu da suka kori fulani nan danu nan su kai ma fulani saboda su nemi hakkin su a can ne suka gaya mana ai fulani sun tare su a dajo da muka waye gari ba mu gan su ba sai muka sake bi safe saboda mu neme su fulani suka gan mu suka sake biyo mu suka kashe wayansu suna mana kisa har ya kai son uku sunana ne chief freeman dengro gaskiya a najiya muna da gawa goma sha ɗaya da muka samu yanzu kuma muna kan nema. Kana nufin jami'an tsaro ba su dauki wani mataki? Ba su dauki wani mataki ba abin da nike gaya maka nan don har yanzu in sun dauki mataki da yanzu akwai polis ko mobile a wannan wurin. Jiya muna nan a sai ana bizina a nan ana kokari za salame mutane sai muka ji harbin bindiga a bayan gari akan cewa Fulani sun riga sun shigo. Domin yanzu haka nan gawakin da muka tabbatar da su akwai gawaki guda goma sha ɗaya. Ga martanin kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa Muhammad Gazali a fadar Hammabata da yake amsa tambayoyi daga 'yan jaridu. amma yan sanda ba su shi ba akwai yan sanda sosai kuma shi DPO din hannun nan garin yana nan wurin shi muka sa shi shi muka ce je nemi duk abubuwan da ya kamata ya zo ya faɗa mana sabanin kalaman kwamishinan yan sanda na jihar Adamawan Hammabata Homon Alhamdu Glaston Teneke sarki mai daraja ta ɗaya, ya ce an yi asarar rayuka jikka ta jama'a da kuma salwantar dukiyoyi a ƙauyen na Kadamin yan sanda sun ce babu waɗanda aka ji akwai su da yawa nan yau za su same su daga mutane waɗanda aka kashe suna nan a zubai bisa dukkan alamu dai matakan da gwamnatin jihar adama ke ɗauka ya gaza shawo kan matsalar rikicin fulani makiyaya da kuma manoma tambayar kenan da na yawa mataimakin gwamnan jihar adama injiniya martins babale duk Najeriya wannan abun tana faruwa a zama kare ba. Kawo lokacin da nake haɗa wannan rahoton babu jami'an tsaro a yankin yayin da mazauna ƙauyuka da ke makwabtaka da garin na kaɗamin ke ta ƙauracewa domin rashin tabbas na tsaron rayukan su da dukiyoyinsu. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. a gaida Sunusa Adamu. Rufe ofishin kwamitin kula da kasafin kuɗin shekarar nan ta 2016 a Majalisar Wakilan Najeriya da Hukumar Tsaron Farin Kaya ta yi ya buɗe wani sabon babi a batun badakala a gizan da ake zargin shugabannin Majalisar Wakilan sun yi a kasafin kuɗin na bana. To ko mai kundin tsarin mulkin ƙasa ya shata game da aiki tsakanin bangaren zartaswa da na majalisa da kuma na shari'a? Madina Dauda ta haɗa mana rahoto. abin da ya fi ɗaukan hankali a batun rufe ofishin kasafin kuɗin da ke cikin harabar majalisar ƙasa shine damar da hukumar tsaro ta farin kaya ta samu har ta shiga majalisar ta rufe ofishin ganin cewa kundin tsarin mulki ya raba wa kowa wurinsa da kuma irin ayyukan da kowa zai yi kama daga ma'aikatun gwamnati da na majalisa da na bangaren shari'a duk suna nan a rabe barista mai nasarar umar kwararre ne a fannin kundin tsarin mulki ya yi bayani akan waɗannan zarge-zarge hukumomi na farin kaya ko ma hukumomi masu sanye da kaya ma Eh, na sarki suna da 'yancin da za su iya zuwa su shiga kowane ofishi ne na majalisa domin su yi ƙoƙarin yin ɗayan biyu wala ala su yi kokarin yin bincike domin su gano mai gaskiya korafin da aka kawo a gabansu ko kuma a'a su je domin su kare waɗansu takardu ko na'urorin bayanai waɗanda suke a wannan ofisoshin waɗanda waɗanda suke rike da ofisoshin suna cikin waɗanda ake zargi wanda idan ba su je suka yi kare waɗannan na'urori ko takardu ba waɗansu suna iya samun su wala Allah su cire su daga cikin takardun da za a iya gabatarwa gaban kuliya in abun ya zo ga shari'a ko kuma ma gaba ɗaya a rasa su gaba ɗaya ɗaya wanda zai iya kawo rauni ga al'amuran da za a tafiyar da su na bincike ko kuma na shari'a in an je gaban kuliya. Batun binciken kasafin kuɗi da kuma rawar da hukumomin tsaro ke haraman ɗauka shine ya ja hankalin honorable magaji da'u aliyu. ɗaya daga cikin babban aiki shine a zauna lafiya in suka fuskanci kaja za a yi tashin hankali ko akwai wani abu wani ma zai iya yin sharri ko a kona wurin dan dai a samu fitina in da haka suka san kyauta in kuma bincike ne ba aikinsa ba ne akwai efcc akwai icc akwai 'yan sanda aikin su ne amma an san ne domin su kare mutuncin majalisa su kare samu zaman lafiya ni ma ina goyon bayan wannan hukumar tsaro na farin kaya sun rufe ofishin kwamitin kasafin kuɗin da na shi kan shi tsohon shugaban kwamitin abdulmumin jibrin mutane sun zira ido domin a ga yadda za a warware wannan badakala ganin cewa an jima majalisar wakilai bata fada a cikin rikici irin haka ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Madina Dauda. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke kallon irin rawar da 'yan sanda ke takawa a harkokin siyasar Najeriya, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to madalla za mu fara da jihar kaduna Halo, barka da aiki. Barka kadai da wa muke magana daga Kaduna. To, Ibrahim Alaramma ne riga cikin Kaduna. Mala Ibrahim me ra'ayinka a yau? Ra'ayina shi ne gaskiya dole ne in jinjina ma hukumar saboda ya nuna cewa sun kasan aikinsu. aikin su. duk inda aka ji rahoton wani abu ya faru ko ko an yi kishin kishin to ba duk matakin da ya kamata a ce an ɗauka na ganin cewa wannan abun bai kai ga faruwa ba to lallai a je a daki da wannan gurin kuma a ɗauki duk wani hukunci da ya ɗauka wanda yana karkashin doka. To mallam Ibrahim daga Kaduna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke magana daga Nasarawa. Sunana Sha'ibu zan yan ce ke jihar Nasarawa. Alƙalin ƙungiyar murar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban kasa. Hmm. To Malam Sha'ibu me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau? To ra'ayina dangane da harkar siyasa da hukumar 'yan sanda ke shiga. Hmm. Eh to, ni a gani na ba laifi bane don zan shiga harkar siyasa. Amma eh, amma matsalar ita ce kawai rashin yin adalci da kuma nuna wani bangare da suke so wanda kuma hakan bai kamata ba. Malam Sha'aibu kenan daga Nasarawa yanzu kuma bari mu je jihar Plateau. Barkan ki da aiki. Barka ka dai da wa muke magana daga Jos. Kuna magana da Malam Musa Aike kalu mai itace a nan Jos Plato Angorogo. Tun Malam Musa me zaka ce? Mm, muna jan ka. A kan wannan batun da ake yi a kan rawan da 'yan sanda suke takawa kan harkar siyasa. Eh. Wato gaskiya kowa ya ji rariya dai ya san ta zub da ruwa. Mm, Malam Musa. Yadda yadda su suke aikin su ni a gani na ta yi daidai dan ba za a zauna babu su. Yanayin halin mu yanayin yadda suke. Duran da muka gaci da irin yadda su suke aikin su yadda muke so mu mu zama to sai mu san yadda za a yi a zauna da ita. Allah ya taimake mu. To aman Malam Musa daga Jos yanzu kuma bari mu je Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. suna na umar abdullahi iwala wanda ake fi sani da suna martes to malam umar abdullahi me za ka ce game da abin da muke tattaunawa a kai e to abin da nake so in faɗa dai shine yan sanda dai suna da dama su shiga harkan siyasa in ya kama kama haka yanzu abin da yan hukumar yan sanda na firinka sss suka yi hmm. ni a gani na ya dace saboda a kare wayannan wuraren saboda samun bayanai na sirri watakila wannan badakalar da ake magana ko gaskiya ne ko ƙarya a hmm. samu a duba abu hmm. shi ne ra'ayina to malam umar abdullahi kenan mun gode da ra'ayinka mun ƙara samun wani kiran har yanzu dai daga nan jihar bauchi salamu alaikum da wa muke magana daga bauchi malami na bauchi ko kana jin mu To ga dukan alamu dai layin malami na Bauchi ya goce amma mun samu wani kiran daga Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana da Muhammad Daudu daga Yauta watan karamar hukumar Marjar Lokal Gamma. Tumala Muhammad ne ne ra'ayinka? Eh korafi na a kai na bikin zaren 'yan sanda da masanar majalisar shine ya yi kyau saboda idan ba su abin gaba idan ba su shiga cikin wannan harkokin yana iya su 'yan majalisun su sa hannu zuwa da a bata su waɗannan na'urorin nan na tsaro da na'urorin nan na siri domin a samu bayani da cikin bayani game da ayyukan da suke yadda suke gudanar da ayyukan majalisa. Malam Muhammad Dauda kenan daga Neja yanzu kuma bari mu je daura jihar Katsina. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga daura. Ina magana daga da Hamisu daura. To mine ne ra'ayinka? Ra'ayina shine gaske aikin da 'yan sanda suke ko kuma harkokin da suke ga cikin siyasa yana da kyau domin shiga su yana ƙara ainihin kyakkyawa alaka da kuma ci gaba ƙasa kuma da gaske muna fata ubangiji allah taimake su to amma amma to madalla mun gode malami daga daura kuma a nan muka kawo ƙarshen amsa wayoyinmu sai kuma gobe idan allah kai mu za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da 'yan wasar kwallon kafa na kasar faransa 'yan kasa da shekaru goma sha tara ɗiya mata waɗanda suka bi sahun takwarorinsu maza inda suka lashe kofin kalubalenka na kasashen turai a ranar lahadi da ta gabata a wasan ƙarshe da suka buga da kasar spain wadda suka yi ma biyu da ɗaya shi dai wannan wasar an yi shi cikin wani yanayi mai tsananin gaske tunda sai da aka dakatar da wasar tsawon kusan awa biyu kan kuma a sake komawa amma duk da haka 'yan matan na kasar faransa suka yi nasarar lashe wannan kofi shi kuma dan wasan kwallon kafan nan arkadiusz milik da ke buga ma amsterdam dan kasar poland yanzu haka ya rattaba hannu akan tsabar kuɗi sama da miliyan 35 na euro domin buga ma kungiyar kwallon kafa ta napoli ta kasar italiya wannan ko domin ya canji gonzalo iguen wanda club din juventus da tiran na kasar italiya ya saye akan kan tsabar kuɗi miliyan 90 ga kulab ɗin napoli idan muka leƙa a wasannin olympic kuwa waɗanda za a soma a farko-farkon watan nan na augusta a ƙasar brazil ɗan wasan tennis ɗin na stan wawrinka ɗan ƙasar switzerland yanzu haka ya ba da bayanin cewa ba zai samu damar halartar waɗannan wasannin ba shi dai stan wawrinka yana fama ne da ciwo gabansa kuma a cewarsa wata sanarwa da ya fiddo a ranar yau yau ya ce likitocinsa sun ba sa shawarar da kar ya halarci wannan wasa domin ya samu ya futa shi dai dan wasa na hudu ne na duniya yanzu haka ka ba zai samu halartar waɗannan wasannin na olympic ba waɗanda za su wakana a rio de janeiro na ƙasar uh, brazil kamar takwaransa roger federer da kuma belinda dukkansu 'yan ƙasar switzerland har yanzu dai dangance da wasannin na olympic yanzu haka ana raɗe gargaɗi game da kowanne ne zai kunna wutar mu waɗannan wasanni na olympic a ranar juma'a mai zuwa waɗansu na ambatar tsohuwar tauraruwar ƙwallon ƙafa cewa da pele ko kuma tsohon zakaran kwallon wasannin tennis na kasar faransa a roland garros musamman maso uku ciya da gustavo kirten yanzu haka dai ana ci gaba da raɗe-raɗe amma dai hukumar da ke kula da tsare-tsaren waɗannan wasanni har zuwa yanzu ta lakame sunan wanda zai kunna wannan wutar a ranar juma'a mai zuwa haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga babban birnin mai a jamhuriyar nijar. yanzu kuma sai sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar ranar 28 ga watan yuli za mu yi bikin cika shekaru 65 da amincewa da ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka jibinci nuna jin ƙai ga bil'adama a zauren majalisar ɗinkin duniya wato dangantakar da ke tsakanin zauren majalisar da matsayar masu gudun hijira an dai fi sanin wannan batu da matsayar da aka cimma a shekarar 1951 wadda ta shafi masu gudun hijira wannan yarjejeniya ta kunshi fannoni daban-daban da suka hada da bayyana wane ne dan gudun hijira tare da nuna 'yancin mutanen da ke neman mafaka wannan matsaya da majalisar ta cimma ita ce yarjejeniya ta farko a matakin ƙasa da ƙasa da ke tattare da rayuwar ɗan gudun hijira wadda ta kunshi rattaba hannu da ƙasashe suka yi na amincewa su baiwa 'yan gudun hijirar da suka shiga yankin su mafaka yarjejeniyar har ila yau ta amince da a baiwa 'yan gudun hijira damar yin walwala kamar gudanar da addininsu da ayyukansu da samun ilimi ba tare da fuskantar wata matsala ba tare kuma da basu takaddun yin tafiye-tafiye da izinin yin zirga-zirga wannan matsaya da aka cim har ila yau ta rataye wasu ayyuka a wuyan 'yan gudun hijirar da suka hada da bin dokokin kasar da ke basu mafaka ta shimfiɗa musu amma abu mafi mahimmanci da matsayar ta cimma shine ne ba za a tilasta wani dan gudun hijira ya koma ƙasarsa ba musamman inda yake fargabar za a musguna masa takardun wannan matsaya da aka cimma sun samo asali ne tun a lokacin da 'yan gudun hijira sama da miliyan arba'in da yakin duniya na biyu ɗaiɗaita, suka kuma kwarara zuwa nahiyar turai domin neman mafaka a yau mun tsinci kan a tsakiyar wannan matsalar kwarara 'yan gudun hijira wacce ita ce mafi girma tun bayan bala'in farko da yasa aka cimma wannan matsaya a wani kiyasi da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi fiye da mutane miliyan ashirin a duk faɗin duniya sun cancanci su ci gajiyar wannan yarjejeniyar saboda cika shekaru 65 da cimma wannan matsaya da aka rattaba hannu a kai wacce ke nuna irin jin kanmu ya kamata kada mu manta da tarihinmu mu kuma dungumu wajen ganin cewa ba a sake barin irin waɗannan matsaloli sun ƙara faruwa a nan gaba ba ya kuma kamata mu rungumi 'yan gudun hijira a duk inda muka tsince su mu taimaka musu ko ta yaya a ko da yaushe har sai zuwa lokacin da rayuwarsu ta daidaita Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka. A nan birnin Washington agogonmu na cewa karfe biyar sauran minti hudu yanzu kuma ga labarai amma a takaice. dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican a nan amurka donald trump yana kara fuskantar tofin allah wadai a yau talata biyu bayan wasu kalaman batanci da ya yi ma wani ba amurki musulmi wani dan sa mutu a yakin amurka da iraki a shekarar 2004 shugaba barack obama ya faɗa a fadar white house cewa trump dan kasuwa ne wadda ke takarar wata kujerar siyasa a karo na farko bai cancanci ya gaje shi a matsayin shugaban amurka ba kuma yana ci gaba da tabbatar da hakan obama wanda ya bayyana cikakken goyon bayansa ga 'yan takarar democrat hillary clinton a zaman magajiyarsa idan ya sauka daga kan wannan kujera a watan janairu ya yi kira ga 'yan jam'iyyar republican da su yi allah wadai da trump yana mai faɗin cewa ƙorafin da ya yi a kan khizar khan da matarsa gazala a bayan da suka bayyana goyon bayansu ga clinton a wajen babban taron jam'iyyar democrat na makon jiya na rashin mutunci ne. a yau talata jami'an gwamnatin amurka sun mayar da martani cikin tsanaki ga zargi da shugaban turkiya ya yi a fusace cewar kasashen yammaci suna goyon bayan ta'addanci tare da bin bayan waɗanda suka shirya masa juyin mulki wanda ya ci tura a watan da ya shige kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka john kirby ya ce babu shakka shugaba recep tayyip erdogan yana da 'yancin bayyana ra'ayoyinsa da kuma fusatarsa yadda ya ga dama a cikin wani jawabi da ya yi yau talata a talbijin shugaba erdogan ya sake nanata cewa 'yan wato an wato waɗanda suka yi nemi su mai juyin mulki an kulla wannan abin ne daga waje kuma waɗanda turkiya take ta ɗauke su abokai su ne suka shirya wannan abin a ƙasashensu. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma guban Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Skip Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya.